أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwana musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ina farin cikin haɗuwar mu a yau wannan yammaci na ashirin da shida ne ko biyar ban sani ba ashirin da shida ga watan zulƙida watan sha a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya ina ba ku hakuri bisa ga jinkirin halarta ta da aka samu wannan ko ya faru ne dangane da waɗansu matsaloli da suka tattaru sauran kirisma da na yi kwana na koma gida to amma da ubangiji ta ala riga ya kaddar zan zo din na farko dai na ɗauki waɗansu mintuna ina laliban a ina ne za a yi wa'azin waɗanda suka yi min kwatance sun yi min kwatance ilin na ba karasa ba sun dai mun wani irin kwatance wanda suke yin yawo ban zo wurin kankari ba a gaskiya wannan maudu'i na tarbiyya a musulunci kamar yadda aka rubuta a dukkan takarda da ke ɗauke da sako na sarunarwa game da wannan lacca maudu'i ne da aka ɗauke shi da faɗin gaske domin idan aka ce a yi maganan tarbiyya a cikin addinin musulunci mutum na iya ɗaukar tarbiyya irin wanda ɗan adam ya kayata wa kansa bayan ya riga ya girma ya mallaki hankalin kansa a matsayinsa na ɗan kasuwa ko a matsayinsa na mai sana'a ko a matsayinsa na jami'in gwamnati ana kirga mutum ya girma lokacin da duk mutum ya zama baligi sawa'un mace da shi ko namiji ita kuma balaga alamar ta ga namiji shine mutum ya kai shekaru sha biyar a duniya kamar yadda ingantattun hadisai suka nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko mutum ya ga yayi mafarkin saduwa da mace kuma ya tashi ya gama niyi tare da shi ko kuma ya kasance gashin gaba ya fara fitowa dan adam dukan waɗannan alamomi ne na balaga a wurin ɗa namiji kamar yadda alamomi daga cikin alamomin balaga ga ya mace kuma jinin al'ada samuwar jinin haila tare da ita dukan mutumin da ya kai shekaru sha biyar ko ya yi mafarki ko ya fara gashin gaba ko matar da ta fara jinin al'ada ana kirga waɗannan a matsayin babba domin dukkan abin da ubangiji ta'ala ya shar'antawa bayinsa a matsayinsu na baligai masu hankali ya hau kan wannan mutum ba bambanci a cikin addinin musulunci tsakanin ɗan shekara sha biyar da ɗan shekara saba'in kowanne daga cikinsa ana musa magana da ayoyin alkur'ani da suke horo cewa ya aikin alkhairi ana kuma yi masa magana da ayoyi na alkur'ani da ke hani dangane da aikata mummuna to da haka idan aka ce za a yi maganar tarbiyya a irin wannan salo salo na dan adam ya girma salon dan adam ya fara sanin ciwon kansa ya zai ya tarbiyyanci kansa ya koya wa kansa tsari da da'a ya yi wa kansa fada don ya zama mutum na gari wannan fage ne mai fadin gaske sannan kuma a ɓangaren magana ta tarbiyya in sun ga dama a iya mayar da magana ta zanto wajen renon yara ta yaya za a tarbiyyanci yara tarbiyya ta addinin musulunci kuma wani irin bangarori ne ita tarbiyya ta yara take da su a musulunci kuma wani bangarori ne suke tarayya da juna wajen samar da yara na gari karshe kuma wajen samar da al'umma ta gari wannan ma wani fage ne wanda yake zai faɗi kwarai da gaske to tunda na zo a makare kuma lokaci ba zai yi ko kowane bangare muka ɗauka shi ɗayansa ma a ce mu ba bashi haƙƙinsa yadda ya kamata to sai dai mu ɗauki kowane bangare wato wani sashi daga cikinsa don mu ga cewa wani irin haske za mu iya bayarwa a takaitattun mintunan da muke da su a halin yanzu farko da ni'ima ce daga ni'imomin ubangiji ta'ala idan ya baka da sawa'un wannan dan mace ce ko namiji babban abin da ke nuna mana kasantuwar da a matsayin ni'ima annabawa cikin annabawan Allah misali annabi zakariya alaihi salam ga annabci ga manzanci amma rashin ɗa ya sa yana ji a jika cewa akwai wani ɓangare na tawaya tattare da shi bugushe bai na roƙon ubangijinsa domin ubangiji ta'ala ya arzuta shi da ɗa na gari bugushe ba yana mika bukatun sauran ubangijinsa yana cewa rabbi inni wahana azumin minni washta'ala rasu shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا هنا يا أبنجدي نار جانا قديا كشينا يروني كما كينا قباطا فلفلاتا ماما يتكو إلا تارد هكا هريا زبان قيلي سماني با وزورو كونك باندا دان دزي قاجيني يقاجد الرير جدا النبي يعقوب ya gaji zarriyar gidan annabta kuma ka sa shi ya zanto abin yarda a wurinka ya ubangiji bai kusa bai na roƙon ubangiji bai kuma samu kone ba har sai lokacin da Allah ya masa bishara da cewa ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin nismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya aka masa bishara da da da ubangiji ta'ala zai bashi sannan hankalin sai fata ba manufa ta bane ba koro mana kissar annabi zakariya alaihi salam filla fillanta amma abin da kawai nake so in ɗauka daga ciki irin yadda tsaye yake da muhimmanci hata a wurin annabawa ga annabci ga manzanci amma rashin ɗa ya sa annabi yana jin kamar akwai wani bangare na tawaya da shi bai samu kwanciyar hankali ba sai har lokacin da Allah ya arzuta shi da ɗa ɗa a matsayinsa na ɗa ni'ima ce daga wurin ubangiji kuma wannan kasancewarsa ni'ima ba bambanci tsakanin ɗa namiji da ƴa mace a jahiliya ce ta larabawa suke kyamar a ce an haifawa mutum kyamace amma a musulunce a ƙur'anance da ɗa namiji da kyamace dangane da kasantuwarsu ‘ya'ya kuma ni'ima da Allah yake wa bayi ba bambanci tsakaninsu da juna da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu a tsari na addinin musulunci cewa da zaran an ce an maka haihuwa ba wai tambaya yake ba mu ne ko su ne ma'ana mace ce ko namiji abin da yake tambaya an sauka lafiya a ce eh an sauka lafiya shin yaron ya zo shi ma da koshin lafiya a ce eh yaron ma ya zo da koshin lafiya babu wata tawaya ko munin halitta tattare da shi to sai manzon Allah ya godiya ga ubangiji ba tare da ya sake bincike karo na biyu mace ce ko namiji ba sallallahu alaihi wa sallam to tunda da ni'ima ce da ubangiji ta'ala yake baiwa mutane kuma dan haka ne ma ya kasa ma'aurata suka zanto kashi hudu daga cikin su akwai waɗanda ubangiji ta'ala ke baiwa ƴaƴa maza da mata a garwaye da juna daga cikin su kuma akwai kashi na biyu waɗanda Allah ke ba su maza kadai daga cikin su akwai kashi na uku waɗanda Allah ke ba su ƴaƴa mata kadai daga cikin su akwai kashi na hudu waɗanda Allah bai ba su ko maza ko mata haka hikimarsa ta ga dama ubangiji ta'ala ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir wannan aya ta kawo dukkan kasan guda hudu waɗanda aka biya maza da mata a garwaye da waɗanda aka biya maza kaɗai, da waɗanda aka bai mata kaɗai, da kuma waɗanda aka hana duka amma cikin hikimar ubangiji a madadin ya fara gabatar da waɗanda aka bai wa maza da mata a garwaye ko kuma waɗanda aka bai wa maza tsantsa sai ubangiji ta'ala ya fara ambaton waɗanda aka bai wa mata lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa aka fara ambatar ƴaƴa mata kafin a fara ambatar ƴaƴa maza shine ibnu qayyim ke cewa wato wannan aya kamar tana mayar da martani ne dangane da larabawa da suke kyamar a ce an haifa musu kyamace sai ubangiji ta ala ke mayar musu da martani cewa mata din kyamacin da kuka dauka ba kowa ba ni a lissafi ma in na tashi sai na fara da ita kafin an baci da namiji dan haka dai da ni'ima ce daga cikin neman ubangiji kuma tun da ni'ima ce dukkan ni'ima tana bukatar godiya ubangiji ta'ala ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi shadid ubangiji ta'ala ya riga ya yi shelar cewa in har kuka yi mun godiya na dangane da ni'imomin da ku daɗi a kan nada amma idan kuka to bijire yana daga cikin godiya da zamu yi wa Allah madaukakin sarki bisa ga ƴaƴa da ya bamu mu yi kokarin tarbiyya su tarbiyya ta addinin musulmi wannan kuma tarbiyya tana samun asali ne tun daga lokacin farko da ka tashi yin auren ya mace za ka kalle ta ne ba a matsayin ta ba na mace abokiyar barci kadai a'a ana son kai mata kallo na abokiyar zaman tare na wadda ta cancanta ta zama uwa kuma uwa wadda take ta tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya baka shawaran cewa ka auri ma abokiyar addini ba dan komai ba dan saboda ita ma abokiyar addini da ita ake gina al'umma ita ce take zama masana'anta na jariran da a cikin su ne za a samu mujahiduna fi sabilillah daga cikin su ne kuma za a samu rijalun sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin su ake samun malamai ake samun zaratan mujahidai mutanen da suke son wanzar da adalci a ban kasa duk ba za a iya samun cin nasarar hakan ba sai an samu uwa ta gari da haka ba da shawara cewa idan ka tashin aure ka aure mai addini to wannan shi kansa kamar wani aza harsashin farko ne wato na ginin al'umma ta gari ko in ce na ginin tarbiyya daga nan wurin kuma zaman da za ka yi da ita a kasance wata mai karatu har yanzu a lokacin da ubangiji ta'ala zai arzuta ku da ɗa farko abin da za ka fara yi masa kaga zaka masa haƙoƙin da ke kanka wanda musulunci ya tsara idan an samu maka jariri kama daga ambaton sunansa da yanka masa dabbar da ka samu daman yankawa a matsayin ragon suna da kyautata sunansa da sauran al'amura makamantan waɗannan to duk nan gudan zamu ketare su ne zuwa lokacin da yaro ya kai sinnis tabyiz wato shekarun da zai iya karban sako ya fara yin wayo ta yadda idan ka ba shi naira ashirin ka ce je ya so maka fankon shana guda goma yi je mika naira ashirin aka ba zai cika hannu ce a ya san cewa kudin ta naira goma ne kuma ta kadar da aka ba shi ta naira ashirin ce yanzu yana bin canji ta sako ya kai lokacin da yake yana da wayo za a iya aikensa sako makwabta ko da ya daidai wa daidai galibi yara sukan kai wannan matakin ne daga lokacin da yaro ya kai ɗan shekara shida zuwa bakwai hakan samu bambanci da haskanci. da wayo daga wannan yaro zuwa wannan yaro wani yaro yana da shekara bakwai za a ga yana sarrafa irin abin da na shekara bakwai da zai yi wani kuma har sai ya kai shekara bakwai zai samu haka wani sai ya wuce hakan ma yana nan a matsayin sa na dolo babban dai abin da ake so yaro ya kai sun tamyiz shekarun da ya fara yin wayo ya san ya kamata ya san a ce yi kaza bar kaza in aka fara sallah tare da shi baya dainawa wa ta gaba da harkokinsa har sai in limami ya yi sallama lalle ya kai wannan lokacin na wayo to daga wannan lokaci ne ake bukatar ka himmata ka zagi dantse wajen tarbiyyantar yaro to wannan kuma abinda zaka lura da shi a wannan lokaci bangarori guda uku ne ya kamata a kula da su wajen gina yaro a kai bangare na farko tarbiyyantar ruhin yaro idan an ce ruhi shine tarbiyyantar hankalinsa tarbiyyantar tunaninsa tarbiyyar zuciyarsa ya za a yaro ya samu gyararriyar zuciya ya za a sami tataccen tunani na gari wannan lokacin shine abu na farko da ya kamata ka baiwa muhimmanci to a irin nan gurin abu na farko da ake so ka dasa don zuciya ta zanto ta gari zuciya ta zanto wato ainihin tatacciyar zuciya shine kokarin dasa wa yaro imani da Allah kokarin dasa masa aqida ta musulunci kokarin dasa masa tauhidi kaɗai ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yaro ba kamar babu bane wanda yake bukatan doguwar latta ko wani darasi ko wata tofa da zaka zo ka gabatar cike da ayoyin alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alama ba haka bane ba kalmomi ne masu sauki waɗanda zaka faɗe su kaman da wasa amma shi ya riga ya haddace su a wannan lokacin kowane ɗaya daga cikin ma'anan wurin zai iya tuna wata kalma da ya taba ji daga wajen mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko marikiyarsa ko marikinsa daidai lokacin da yana dan shekara bakwai ko dan shekara biyar ko dan shekara shida yana tuna da ana ce masa kaza da ana bi ta wuri kaza da shi dan aje makaranta kaza da ana zuwa wuri kaza dan a sada zumunci a wuri kaza kowa zai iya haddace wannan a yanzu amma ba kowa ne daga cikin mu ba zai iya haddace hudubar da limamin masallacin unguwarsu yayi shekaran jiya a juma'a ko da ya fassara ta zuwa ga harshen sa na Hausa ko kuma da ya zo sallah ta juma'a din a raka'a farko bayan fatiha wata sura ya karanta a raka'a ta biyu bayan fatiha wata sura ya karanta ba kowa ne zai iya haddace wanda ba abinda aka yi shekaran jiya saboda yanzu ya riga ya girma wato ainihin matsalolin rayuwa sun riga sun masa yawa aka amma lokacin da yake yaro yanzu yana tuno abin da ya wuce shekaru ashirin ko ashirin da biyar ko talatin wani ma har shekaru arba'in baya wannan ke nuna kulawa da yaro daidai lokacin da yake cikin wannan shekaru ya za a dasa masa aqida ta gari shi yasa manzon Allah ke bayar da muhimmanci a cikin wannan shekarun a daidai wannan lokacin da ya rinka tarbiyantar Abdullahi dan Abbas bisa ga tsari na gari yana cewa ya gulam inni uallimuka kalimat in fazallaha tajrihu tujahak ika za ika za yi kaza ka bar kaza yi kaza ka bar kaza kaga daidai lokacin kalmar ya gulam za ka kalla yana yaro ne karbi manzo Allah ke cewa in fazallaha tajrihu tujahak wato kai kokarin tsare dokokin ubangiji ta'ala zaka samu Allah na maka jagoranci cikin dukkanin al'amura da ka sa a gaba dasa wa yaro irin wannan zance zai tashi da kokari wa hiya ku saurara ku ji a cikin nan jikin dan adam akwai tsoka daya idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta lalace dukkan jiki ya lalace wannan tsoka guda ɗaya ita ce zuciya da ɗakin duk wannan zuciya ba ta karuwa da shi ta gyaru ta wanku wai kai dan kana da ka ci abinci mai kyau ko ka sha mai kyau abin da ke gyara zuciya shine ilimi to da haka nake kira ga iyaye cewa tubalin farko na tarbiyya bayan aqida shine dole ka gina mutum akan ilimi kar mu ji kyashin biya wa mu kuɗin makaranta ta Muhammadiyya wurin malamin da zai karantar da su Qur'ani ko hadisi kar mu ji kyashin biya wa ƴaƴanmu makaranta inda za su je su koyi ilimin sana'a Allah hakika lokaci kowane lokaci yana da tsari na gudanarwa wanda ya mun da wani lokacin a ciki a da an riga an saba idan mutum yana son ya karatu ya haddace alkur'ani to za a kai shi badawai ko a kai shi Barno ko a kai shi gashuwa ko a kai shi guru ko a kai shi hadeja ya je makarantar allo a daidai lokacin da idan malami ya sauka a gari da almajiransa guda bakwai da malamin da almajiran ba su da gurin su tara daidai da sule da taro a kowane wata gurin su shine me za su ci su zo su yi karatu ba mai gurin tara wani ba duniya da haka idan ma malami ya sauka a gari za ka samu cewa cikin makauta ma an yadda a rinka kawo masa abinci kyauta sadaka fi sabilillah yana ci yana karatu akwai garuruka idan da zaran an sauka a gari almajiri zai je rataye kofar kwanansa ko takalmin a kofar gidan ma'ana ya kama wannan gidan nan ne gidansu duk in an yi abinci a gidan sai an ware masa kwanan sa daban ba dangin uwa babu na baba saboda haka wancan zamanin ya gada sai aka zo aka rikicin ta tsine 81 zuwa 82 zuwa 83 kamar yadda aka fara a nan Kano aka yi a Maiduguri aka yi a Yola aka yi a wani bangare na Bauchi da wani bangare na Jos da sauransu sai wannan ya karya alkadarin almajirci sai ya kasance gaba daya al'amuran sun riga sun lalace duk inda kaga almajiri ya sauka sai ka ringa tsammanin kamar din tasina ne wannan kenan sanan irin yadda aka birnantar da rayuwa to sai ya kasance kuma da yawa a yanzu zaka ga hatta almajirai na makarantar allo kafin ka ga guda daya da yake barar dan da gwada go dan tsake tsaki sai ka ga guda goma zuwa sha biyar zuwa ashirin waɗanda suke bakin danja suna bara ne dan a jefa musu kwandala ko a jefa musu fitika ko naira biyar ko goma ko ashirin inda zaka bar abinci ma baya bukata to wannan ta wannan hanyar kaga a yanzu ba za a iya samun karatu ingantacce ba a gaskiya in ko za a sami karatu ingantacce in mutane suna son ma wannan tsarin to da yadda za su yi idan mutum ya kawo ɗansa wajen wani malami cewa ya kawo shi dan haddan qur'ani daga wani gari da gari kaza sai malamin ya masa lissafi to ɗan kaɗan nan ala ya kalli a kowane yini zai shi mudannabi daya yini hudu nabi hudu kenan saboda haka a sati guda zai ci kwano kaza a wata zai ci kwano kaza in shekara ne akwai bukatar buhu kaza na masara ko buhu ɗaya da rabi ko buhu biyu ko wani abu makamancin haka dan saboda haka sai ka kawo dan ɗan ka samu abin da zai ci ba sai ya je bara ba kuma ya karatu duk wanda ya wannan ya wa gatan da zai karatu in ma karatun Allah ne kake so a yi to amma kawai sai mutum ya taso daga wata uwa duniya baka taba ganin sa ba sai kai sai yau sai aje maka yara guda uku sai ya tafi sa kila sai bayan shekara biyu so ke in ya dawo ya samu sun haddace qur'ani a gaskiya irin wannan yanzu shi ya kawo kake ganin yaran ma suna daren ba akan titi su ba su yi karatun addinin ba kuma su ba su yi karatun boko ba kuma su ba su koyi sana'a ba wannan kuma shi ke haifar mana da matsaloli masu tarin yawa adadi mai yawa na marasa aiki ne cikin samarinmu tun yana yaro dan shekara bakwai daidai lokacin da kwakwalwar ta iya yin karatu har yana girma kwakwalwar tana daskarewa har ya balaga har ya zama dan shekara ashirin ya zama dan shekara ashirin da wani abu in da can sa karatu ne yanzu kan a matsayinsa na dan adam da wanda Allah ya wanda Allah ya shi da bukatu iri kaza iri kaza iri kaza yanzu ba abin da ke gabansa sai samartaka sai san yan mata tun da kai lokacin da zai fara sha'awar ya mace kuma a daidai wannan lokacin ba ilimin da zai sanar da shi cewa la taqrabu zina innahu kana fahijatan wa sa'a sabila to dan saboda haka sai kuma ayyukan barna su yawa sai zinace zinace su yawa sai fasikanci yayi yawa sakamakon rashin ilimin addini sakamakon rashin ilimi na sana'a sakamakon rashin sanin makoma a cikin rayuwa wannan ke sa ake da adadi mai yawa na samari marasa aikin yi a gaskiya sakacin iyaye ne wajen tarbiyyantar da yara ta fuskar ilimi duk wanda ka gani yau ya wuce gaba imma ta fuskar addini imma ta fuska ta rayuwa to ka sani iyayensa sun bayar da himma a baya kafin ya kai matsayin da yake kai a halin yanzu ba barci suka yi ba ba kyale shi suka yi haka ba lalle akwai gudunmawa da iyaye suka bayar ko waɗanda suke a madadin iyaye cikin marka kafin dan adam ya kai matsayin da ya kai yanzu kuma ilimi shine zai mayar da yaro ya zama babba kowa ya saurare ka sa'anninka da waɗanda suka girme ka da wanda suka haife ka da wanda ma suka yi jika da kai kowa zai saurare ka in kana da ilimi amma da zaran baka da ilimi wanda ka girma a'a wanda ka haifa ko kai jika da shi ma sai ka zanto yaron gidansa idan zai shiga ka bude gate in ya fita kuma ka rufe gate kuma a yake ka cefa ne kuma a yake ka kai yara makaranta kuma a yake ka inda aka ga dama ba ka iya cewa ba za ka je ba ba ka da damar ma ba za ka je ba ka kuskure ɗaya wanda ka haife shi ko ka yi jika da shi ya zazzage ka faɗa ma bakar magana ba komai ya jawo maka wannan ba sai jahilci inda kai ne kake matsayinsa ai da ba za ka zama yaransa ba ko kunnan doki ku da shi wajen ilimi babu yanda za a yi ka zama yaransa ballantana kuma isa idan ka tsara shi to da haka a gaskiyar al'amari shine abin da ya kawo wargajewar tarbiyya a halin yanzu musamman mu a nan yankinmu na kasar Hausa rashin baiwa ilimi muhimmanci kwata kwata mutanen ba sa kimanta ilimi ko ilimin addini din ko na rayuwa akwai wanda zai ce su ba za ba ruwan sa dan sa ba zai boko ba makarantar Allah zai to makarantar Allah wani tsari kai yaro zai karatun Allah a ni makarantar islamiyya zai yi idan ka je ka kai yaron ka sashi makarantar islamiyya da zaran wata rana ji an ce yau ba za su shiga ba sai sun bayar da kuɗin laraba kuɗin laraba fa kila naira biyar ne a mako to ka yi su zage zage kenan kana ta su malaman nan ba sa yi dan Allah ah to kai ba za ka yi dan Allah ba kai ma ka yi dan Allah ba in so sun ki dan Allah kai dan Allah a madadin naira biyar ka ce kai ina naira biyar ina tsaya ga naira ɗari ni na yi dan Allah tunda su ki dan Allah mu ta mu ba su da wannan ta kolo koro yaran shi ke sai je kai su ta makaranta Allah ya ajiye su in za a rinka biyan kuɗin laraba ko kwandala ko wani abu kamar haka nan gurin ba in malamin zai matsa sai ya karɓa bin laraba ko rasu ra'ayi to wannan yake sa kake ganin tarbiyya ta lalace a cikin mu a tsakani da Allah tarbiyyar da ake da ita da a kasar Hausa a nan yankin mu na arewa dinnan masu rinjayen musulmi ba irin wannan tarbiyyar muke da ita ba a halin yanzu baya da wannan a dasa ma yaro aqidar san Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam san ƴan uwansa mummunai san ubangiji ta'ala shine zai tashi zuwa ga bauta ma Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zai tashi jagorance shi wajen yin koyi da manzon Allah cikin duk abin da yake son ya bauta ma Allah din da shi san ƴan uwansa mummunai shine zai sa ya tsare dukiyarsu da jininsu da mutuncinsu ba zai saci dukiyarsu ba ba zai kwace dukiyarsu ba ba zai musu damfara don ya raba su da dukiyarsu ba ba zai musu algusu don ya raba su da dukiyarsu ba tunda yana kaunar su haka kuma ba zai zubar da jinin su ba ballantana ya kashe su haka kuma babu yanda za a yi zubar da mutuncin su wajen yi musu kage ko wajen yi da su wajen giba wajen manti da haka husuma dukkan mutumin da aka dasa masa son Allah son manzon Allah san yan uwansa mummunai a cikin zuciyarsa tun yana waɗannan shekaru da muka ambata baya to lallai akwai tunanin zai zama ɗa na gari a nan gaba domin ko ya tashi cutar wani sai ji wani ɗin nan mummuni ne irin yadda yake nema mummuni ni da shi ubangiji ta ala ya kulla alaka tsakanin mu da juna ta imani yace mal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun in zai turci wanda sai suna ai ƴar uwarsa ce mummuna shi da ita din Allah ya kulla alaka ta imani tsakanin su wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim sai wannan ya ja hankali shi zuwa ga tsaya kare cuce ta kare cuce shi kare zalunce shi dukkan mummuni an haramta masa game da mummuni dan uwansa al'amura guda uku an haramta maka jinin dan uwanka mummuni ka ce za ka kashe shi ko ka sare shi ko ka jefe shi ko ka toke shi da kwalba kan wani abin da bai taka kara karya ba wani lokacin saboda farauta wani lokacin a wajen rikicin sayar da man fetur wajen ciwatuwar man fetur wani lokacin dan ko haɗa budurwa da shi wani lokacin a rigima wajen shiga stadium wani lokacin dan kai kana cikin supporters ɗin club kaza shi yana cikin supporters ɗin club kaza kace za ka raba shi da rayuwarsa ko ka zubar da jininsa dukkan mummuni an haramta masa cin dukiyar dan uwansa mummuni ba tare da shi ya bashi ba dukkan mummuni an haramta masa zubar da dan zubar da mutuncin dan uwansa mummuni ka hantare shi ko ka zage shi ko kai masa ba'a ka ce mai babbar kafa ko mai katan kai ko mai kaza ko mai kaza duk abin da ka faɗa wajen yi masa ba'a da ubangijin ka kake lokacin da kace masa mai katan kai ai a gidansu babu masana'anta ta yin kan dan adam haka Allah ya halicce shi lokacin da kace masa mai katuwar kafa ko dogo zololo ai a gidansu babu masana'anta ta kera kan adam ubangiji ta'ala ne ya ga dama ya yi shi haka allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma zuwa karshe dan haka lokacin da kake faɗin wannan magana kamar kana magana ne kana muna lalabi ne ga ubangijinka gashi ka san mutuncin dan uwanka ka muna lalabi ga ubangiji to su wannan ya ja hankalinka sai ka cewa bai kamata ka ce kaza ba kuma duk abin da kake ganin zaka ce wane kaza kama in an ga dama sai a rama da shi dan dan adam duk inda yake tare yake bai cika goma ba idan ka ce fari ne ka ce ai wane baki kirin da shi ka kana ganin kai fari ne kana alfahari to kila an yi gafarin amma dan gajere da kai ko faka ba fari kam amma gajarta na damun ka ko kuma a yi ka dogon tsawon yayi yawa ko kuma a yi ka din ga kada da tace da ke ko baka da kokobo a aibata ka da talauci ko babu yanda ka iya ko kuma a yi ka baka da farin jini ka je aure na an kasa ka ka je neman aure ta an kasa ka abin duniya da ka san ba abin da saurayi ya damu da shi a duniya a ce ya zo neman aure a kasa shi duk wannan ka iya faruwa a cikin rayuwa duk inda kake sai kaga Allah madaukakin sarki zai iya ragarka ta wani bangare to da haka sai ka zanto mutum na gari duk wanda aka dasawa san Allah san manzon Allah san ƴan uwansa mummunai to lallai an samu masa hanya ta zama mutum na gari sannan kuma abu na hudu da za a tarbiyyance shi akai a tarbiyyance shi bisa ga tawakkali tawakkali bangarorinsa guda biyu bangare na farko aiki rir da gabanka wajen cimma nasarar kan abin da kake nema bangare na biyu dogaran zuciya ga ubangiji duk mutumin da baya aiki zuciyarsa kawai ta dogara ga Allah gabansa ba sa motsi ƙarya ke ba tawakkali ke ba ragwanci kawai lalaci kawai ke ne zaman kashe wando kenan haka duk mutumin da ya sa himma yana kwazo amma zuciyarsa ba ruwansa da Allah to wannan shi ma ƙarya ki bai tawakkali ba tawakkali bangare guda biyu gare shi sai kayi motsi sannan kuma zuciyarka ta dogara ga ubangiji shi amfanin motsin kowane irin abu Allah ya tsara hanyar da za a bi a same shi idan yanzu ruwa zai zubo daga sama hanyar da zan bi in kare kaina daga ruwan sama shine in yaya in tashi in gudu in shiga cikin tashi karin sai na dogara Allah ba abin da ruwan zai in Allah ga dama zan jike zan tike in Allah ga dama ko na shiga dauki ma sai na jike ba haka bari in zauna haka ka bai zama tawakkali ba babu yanda za a saka daki a kulle a cinna wuta kuma a ce ka dogara ga Allah ya za ka yi irin wannan yanayi kokarin fita ko ko ba sai ka karya ka fita kaga zaka gudu amma zuciyarka na da da ubangiji cewa sai in ya ga dama ne zaka samu nasarar gudu din amma kai kana yin naka shine motsi din da yunkuri din da kazar-kazar din to wannan shine hakikanin tawakkali ba tawakkali irin yadda mutanen mu suke yanzu ba mutum ya kasance a baya aikin komai amma ya dogara ga Allah in Allah ya ga dama zai arsta shi in Allah ya ga dama ba zai arsta shi ba wannan ragwanci kenan Umar dan Khattab ya taba samun wadansu mutane sun zauna a masallaci kawai suna jiran Allah ya kawo sadaka ce bayan Allah ku tashi ku tafi mana suka ce la na mu mutawakkilu masu dogaro ne yace wallahi ƙarya kuke yace mai tawakkali ga Allah shine wanda in an yi ruwa zai dauki irin shuka ya je ya sara sungumin sa ya sa irin shukan sa ya dogara ga ubangiji dan ya tsayar da shi in ya fito ya je ya noma ya kawar da hakin ya dogara ubangiji kuma dan ya fitar da kwayar ya dogara ubangiji dan ya nunar da shi yace shine mai tawakkali yace amma duk mutumin da yazo wani yace kai yake ba tawakkali ki ba wa kada alimtum anna sama'a la tuntiru zahaban wala fidda ai kun san sama ba ta ruwan zinariya ko na azurfa to amma yau sai mutum ya yin aikin yi ya dogara ga Allah kaddara komai ya jingina ma kaddara shi ba zai noma ba shi ba zai sana'a ba shi ba zai kasuwanci ba kuma shi ya ma dana sana'a gane yake sana'a kaza ya fi karfinta kamar shi ya za a yi kafinta ha kawai budurwar shi ta gaishe da guduma a hannu da zarto kuma ya yi mata ƙarya ya bata wani compliment card na ƙarya ya ce a wuri kaza office din sa yake ko a kasuwa kaza rumfarsa take ko a Abuja ma shi yake wuce an kawai yake zuwa da masu ran juma'a yake zuwa zance to wata rana ta yi ko na ta gaishe da zarto ai lasa ta kama to amma da a gaishe da zarto ko a gaishe da guduma a hannu da kusoki ya soka wani irin alli din nan ko ko ko ko a cikin su masa to ya cewa a cikin sa ya tobi wasu yana ganin da ya haka ai an kare galibi wannan shi ke hana samarin mu abin nan sai ga samarin mu riga daya wando daya takalmi daya za a wanke shi ne ana gobe ranar zuwa zance idan mutum ya wanke wannan kayan ya goge su ya samu ya dan wanke takalmin nan ya fito yana fiki za ka yi mamaki kasa ma don ya zama lalura ne sai ya takata. amma da akwai yadda zai yi tafiya kan gajimare da yayi amma babu yadda ya iya min haka laqanakum ku fiha nu'idukum wa min hanu tare ta ukhra babu yadda ya iya sai ya tafi akan ta gayu kenan ana ta ku dai dai in kana son gabu ki je ga wurin kwanan sa dama an ce wai gayu a kanku a ciki fara ga wurin kwanan ku duk da gare yanzu akan titi tsaf tsaf amma ko a jin shagon da yake kwa kaga mutum irin rigar matashin kai dinnan kamar akuma ran jaki wajen wata biyu yana yawon barci da salaiba sana sauka a kai sai dai kawai innan ya ɗanyi yi da tuda yawa ya ɗan juya can innan ma ya ɗanyi yi da tuda yawa ya ɗan sake juya can gurin amma dai rigar da za a fita da ita a je zance kan wannan kwaskwas ne da sauransu to wannan a gaskiya ba shi ne zai kai ba shi ne rayuwar ba ba shi ne rayuwar ba dole mutum sai ya a cikin zango na rayuwa sai ya bi wannan zangon na wanda yake akwai dan hauka hauka a ciki akwai yar motsuwa a ciki amma mutum bai gane ya motsu ba ko mutane ba su gane ya motsu ba kuma irin motsuwa ce wanda ba za a yi masa rukuya ba tsakanin da Allah ah mutum shi kadai yana tafiya kamar yana taka sufurin kuma yana waiwaye yana wani haka yana kallon irwarsa dan bala'i shi kadai ba a gaskiyar al'amari shine tawakkali bangarorinsa guda biyu bangarori na aiki da himma da zagi dantse da bangarori na zuciya ta ga ubangiji cewa kwazo na ba shi zai bani ba sai in Allah ya bani amma gashi kana himma kana kwazo inda a ce akwai wanda za a zuba masa da arziki rututu daga sama ba tare da yayi kowane irin motsi ba da shi ce na namar yabo mahaifiyar annabi isa alaihi salam ga ta mace ta gaba kamar namiji take ba wani sun zakar kal'unsa ga ta juna biyu ya same ta ka ga rauni kan rauni kenan حملته أمه وهنا على وهن قاتا بيان دي تكتبوا كواتر ليتا كذب سنا بقاتم تيمكو أنا تشهكا سيقا ناكودا تازو فجاء المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تاتها ألا تهزني قد جاء لربك تاتك سريا قاتا ما تي قاتا دازي إتكتب ga juna biyu ga naƙuda dan Allah idan akwai wanda ya kamata a yi ruwan arziki daga sama ba ita za a yi ba amma Allah ga mutu ruwan arziki daga sama ba sai ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati to ta alayki rutban jaliyya fakuli washrabi wa qarri aina fa in imma tarayin min al-basar ahadan faquli inni nazartu lir-rahman sawman falan ukallimu al-yawma insiya sai ce huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati kama tutturan wannan dabino din ki jijjiga shine fa huzzi ki kama ki jijjiga ba sai zai tsaye ba kuma huzzi fa da karfi za ta jijjiga idan kin jijjiga mai zai faru to saka ba alaiki rutsaban janiya dabino mai dadin ci zai fado ki dauka ki ci in ba ki jijjiga ba ba zai fado ba Allah fa da yake faɗa mata wannan maganin shine wanda yake amru idan arada sai an yaqula lahu idan Allah ya ce da abu kun kafin san da a ya daure mu a rafa abun zai faru inda ya ga dama da sai da jinin ya zubo amma sai aka ce sai ta kama ta jijjiga to dan Allah mace kenan ga cikin nakuda an ce sai ta yi motsi sannan ta ci kai da kai motsi ba kawai sai ta ci haka a bulus a bagas ka ci ta buzu kai a banza dole sai kun yi motsi ina jin takaici in ga samarin mu ba su da aikin yi sai ga saurayi sun tola idan shekara ashirin da biyar